BBC ta bankaɗo shaidar da ke nuna cewa harin da aka kai wa masu zanga-zanga a Sudan ran uku ga watan Yuni daga can koli ne aka bada umarnin yin hakan kuma tuntuni aka tsara kai harin. An dawo da intanet a ƙasar don haka ana ƙara ganin hotunan lamarin. Sashen binciken kwakwab na BBC Africa Eye ya yi nazari kan bidiyo fiye da ɗari uku da aka ɗauka da wayoyin salula a Hartum ran da aka kai harin da sahi. Ya hahaɗa su don yin cikakken bayani kan kisan ƙari dangin inda aka hallaka mutane da yawa ga nura makwashi muradin da rahoton to amma wasu hotunan suna da tada hankali Khartoum kenan da asuba a ranar Litinin 3 ga watan Yuni bidiyon da masu zanga-zanga suka ɗauka a lokacin ya nuna irin girman tashin hankalin ba wanda zai iya jurewa irin wannan duka don Allah a yafe mana idan mun mutu na rantse da Allah ba kuma za mu iya gudu ba mutane cikin kayan sarki sun harbe fararen hula في واحد ضربوه في واحد قتلوه في واحد قتلوه sannan kuma suna masu duka idan suka nuna bijirewa mata ma ba a bar su ba a'a wannan ba adalci ba ne wannan mahaifiyata ce waɗannan sojoji ne daga rundunar kota kwana wani gungun sojojin da ke ƙarƙashin ikon majalisar da ke mulkin sudan shugabannin sojin sudan sun musanta alhakin aikata ta'asar sun ɗora laifin tashin hankalin akan wasu ɓata garin daga cikinsu to amma a halin yanzu bbc ta yi magana da wasu mutane biyu da suka ce suna yi wa hafsoshin rundunar ko kwana aiki sannan sun amsa cewar sun shiga cikin farmakin dukkanin mutanen sun yi ikirarin an bayar da umarnin tarwatsa zaman dushen ɗin kusan makonni biyu kafin kai farmakin saboda fargabar abin da zai biyo baya mun kada sunayensu The Instructions. Kwamanda Janar Himeti ne ya bayar da umarnin. Mun samu wannan umarni a ranar 20 ga wata. Bayan nan Abdulrahim da Galo ya zo gan mu, ya da mana mu kawar da kowa daga wurin zaman dirshan din saboda dole a sa waɗannan mutane su bar wurin. Abdulrahim da Galo dan uwa ne ga wannan mutumin da ake kira Hemeti. ne jagoran rundunar kota kwanan sannan a yanzu mataimakin shugaban majalisar mulkin sojin sudan to amma mutane da yawa sun yi amanna shine mutum mafi karfin iko a kasar mun tambayi hamiti da kuma shugabannin sojin game da waɗannan zarge-zargen amma ba su amsa ba har yanzu bayanai na fitowa daga waɗanda suka tsira dangane da abin da suka gani a ranar sun jefa mutane a kogi haka kuma sun jefa gawarwaki a cikin kogin mun samu hotunan bidiyon da suka yi daidai da waɗannan bayanai sun nuna ana fito da gawarwaki daga kogi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 yanzu kuma ga wasu labaran duniyar jagoran koriya ta arewa kim jong-un ya zama shugaban kasa a karon farko a ƙarƙashin sabon tsarin mulkin ƙasar da aka yi wa gyara a wani abin da ake ganin muhimmin mataki ne da alama a rage ƙarfin ikon janar-janar ɗin sojan koriya ta arewar yayin da aka soke wani sashi na tsarin mulkin ƙasar da mahaifin mr kim ɗin ya sa wanda ya ce sojoji ne ke kan gaba a komi lauyoyin iyalan mutanen da suka hallaka a hadarin jirgin boeing 737 max a indonesia sun ce an cuce su an hana su kudaden diya bbc ta zanta da iyalan da yawa waɗanda aka shawo kansu suka sa hannu a yarjejeniyoyin da suka hana su kai boyin kotu kamfanin da ya yaƙi cewa ufan game da yarjejeniyoyin an lalata shaguna da yawa a tsakiyar birnin paris yayin da magoya bayan algeria ke murnar nasarar da 'yan kwallon kafa ƙasar suka yi jiya a kan na ivory coast a zagayen kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin afirka 'yan sandan faransa sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye don tarwatsa tarurrukan jama'a kuma an kama mutane 73 ministan cikin gidan faransar ya ce ba za a amince da barnar da aka yi ba wani jirgin ƙasa ɗauke da miliyoyin lita ɗin ruwa ya isa birnin chennai na kudancin india mai fama da mummunan fari mazauna birnin su miliyan biyar za su samu sauƙi sosai saboda manya-manyan dam ɗin da ke shayar da su sun ƙahi masu kare muhalli sun ɗora laihi kan sauyin yanayi to amma bunƙasa birnin ma na dagula lamarin ga rahoton umaima abdulmumini fafutukar neman ruwa kenan suna fama da rashin ruwa sannan kuma haƙurinsu na ƙarewa. Wannan wani abu ne da ke faruwa a kulle yaumin. A nan manyan motoci ne suka maye gurbin famfuna a matsayin hanyar samun ruwa kaɗai da ake da ita. Birnin Chennai kenan ɗaya daga cikin birane mafi girma kuma mafi arziki na Indiya. Bokiti guda biyar kawai na ruwa aka bamu damar mu ɗiba a rana daga wannan motar, in ji Valarmati, A gidanta kuwa ta nuna min yadda suke fama. Dole mu yi amfani da wannan ruwa domin sha, da dafa abinci, da wanka, da kuma wanke kaya, abin da wuya. A yanzu wannan yankin na fama da kishin ruwa. Abu ne mai ɗaure kai, a ce wannan shine ɗaya daga cikin tafkuna mafi girma na Chennai. A yanzu dai ya bushe. A lokutan da abubuwa suke tafiya daidai, wannan wajen na ɗaya daga cikin manyan wuraren da ke samar da ruwa ga birnin. Wannan hoton na tauraron ɗan Adam na nuna yadda tafkin furo ya kafe bayan shekara guda da rashin wadataccen ruwan sama. Kusan ga baki ɗaya wuraren da ake samun ruwa a birnin dai sun kafe. Abin da ke faruwa a Chennai wani gargaɗi ne ga ƙasashen duniya. saboda idan har hakan ta faru a nan to yana iya faruwa a ko'ina. Masu fafutukar kare muhalli sun ɗora alhakin abin da ke faruwa da kuma fari kan sauyin yanayi An yi kiyasin cewa zuwa shekarar 2025 rabin al'ummar duniya za su yi rayuwa a yankuna inda bukatar ruwan za ta zarta ruwan da ake samu. Yayin da ake ci gaba da fama da wannan matsala a Chennai, miliyoyin mutane sun dogara a kan waɗannan manyan motocin. Ya Ubangiji muna roƙonka ka cika tafkuna da ruwa in ji su. Iyalai dai na ci gaba da roƙon ruwan sama, amma wannan kaɗai ba zai warware matsalar ruwan birnin ba. Masu fafutukar kare muhalli na gargaɗin cewa wannan wata matsala ce da mu muka haifar da ita.